yayin da zaɓuɓɓukan gama gari a Najeriya na shekara ta 2015 ke ƙara karatowa. Ƙungiyar mata 'yan jaridu a Najeriya, reshen jihar Gombe, ta ce a shirye take don haɗa kai da duk masu ruwa da tsaki don ganin mata a jihar Gombe da ma Najeriya sun cimma burinsu na samun kashi 35 cikin 100 a mukamai daban-daban a wani hira da na da ita a Gombe. jim kaɗan bayan rantsar da ƙarin mata uku a matsayin kwamishinoni wanda ya kawo adadin mata zuwa biyar mai rike da mukamin ƙungiyar uwar gida comfort mukwallo ta ce mata a jihar gombe saura iris su cimma burinsu yanzu mata mun samu mata executive council har guda biyar kwamishinoni kenan kuma ya appointing pa da kuma sa da advisor zuka fiye da dubu daya me ya rage muku eh yanzu duk da dai muna godiya muna so zaben da za a yi tun da zaɓe ya kusa 2015 duk mata da suka fito a yi su su. kowanne dai mukami suke nema muna so mu samu representation na mata a kowanne wuri mu same su a national assembly mu same su a local government level councils mu same su a state house assembly da duk wasu wuraren da ya kamata da mu ma kungiyance muna kokarin mu yadda za mu faɗakar da mata su ma su fito a dama da su su ma su nema mukamai kar wani mukami ya ba su tsoro don kowanne. irin kame da su um, samu mm-hmm. suka samu goyon baya ku a kungiyance za ku mara wa mata baya in Allah ya war gida comfort mukallo na kungiyar mata yan jaridu a jihar Gombe to ko mai mata yan siyasa ke cewa Hajiya Basuma Dudun Bega wata 'yar siyasa ce a jihar Gombe. To alhamdulillah ba abin da zamu ce Ibrahim dan kwamba sai dai ubangiji Allah ya saka masa. Ya san darajar mu ya san kuma muhimmancin mu. Dan mu mata kafi ɗaya ne. Idan zamu yi zamu ba zamu ba zamu yi ba. Ubangiji Allah ta ya shirko Allah kuma ya dora shi akan makiyansa da masaransa. Allah za su. Wannan yana zuwa na lokacin kaman mata a Najeriya suna gogormaya akan cewa a ba su kashi 35. Zamu iya cewa a jihar Gombe ku kun riga kun samu? Mu mun riga mun samu. Gwamnan mu ibrahim hassan dan kwambo ya mana komi ana neman kashi talatin mu har hamsin ma zai bamu gashi amma a kamar majalisar dokokin jihar gombe ba ku da wakilci kato insha Allah tun da yanzu zamanin ibrahim hassan dan kwambo ne insha Allah za mu samu wakilai mata kuma muna niyan fitowa kuma za mu fito Hajiya Basuma Dudun Bega. Wannan hankorin na mata a jihar Gombe na zuwa ne a lokacin da jam'iyyar da ke mulki a jihar ta yi sabon shugaba. To kowane irin tanadi jam'iyyar ke yi wa mata 'yan siyasa a shekara ta 2015? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Baba Sha'ibu Sabulu, shugaban jam'iyyar PDP a jihar Gombe. kana matan da kika yin nan, ki tabbata mata fa ko da nawa suka fito ba mu karba kudi a nan sai da ba su fom kawai. Maza za su sayi fom da kamar na Hausa ba bile wajen dubu dari shida masu ko kobo ba za su saya ba. To wannan kun san dai an yi masu adalci ko mata su shirya su fito dari bisa dari mai girma gwamna kuma yana goyon bayan ayyukansu ne mana goyon bayan ayyukansu wanda idan zama kasa suka zo suka ce mace nan ne ita ne ta dace a bata wannan gujera to mu za mu koya ba mu yan siyasa muke yi ba sai mun ga abin da zama suke so don ba za ka dauko abin da zama ba su so ka zo ka dora baba sha'ibu sabulu shugaban jam'iyyar pdp a jihar gombe bincike na nuni da cewa wakilci ɗaya mata ke da shi a majalisar tarayya inda ba su da ko wakilci a majalisar dokokin jiha da ma ƙananan hukumomi sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya